jam'iyyar apc ta sha alwashin gurfanar da gwamnatin jihar bauchi ta pdp a kotu domin ta kalubalanci hukuncin da gwamnan jihar bauchi malam isa guda ya dauka na sake nada wasu sabbin shugabannin kananan hukumomi guda 20 a bayan da aka sauke waɗanda da can baya aka nada su batun zaben kananan hukumomi a jihar bauchi abu ne da ke cimma yawancin 'yan jihar tuwa kwarya musamman ma 'yan siyasa gwamnatin jihar bauchi da ta yi zama da 'yan siyasar jihar dangane da batun shirya guda da zaben ƙananan hukumomi a wannan shekara amma daga baya sai ta noke abubakar usman bauchi shine kakakin 'yan takarar ƙananan hukumomi a jami'ar apc ya mini bayani a ƙarshen taron su da manema labarai a matsayinmu na 'yan takara na kananan hukumomi na jihar bauchi muna ta himma muna ganin cewa za a yi zaɓe bisa yardan allah bisa alkawari amma sai gashi abun bakin ciki an naɗa kantomomi na riko wannan kuma ya nuna mana hakika maganar zabe a bauchi a bauchi jihar bauchi babu shi kenan to amma ita gwamnati ta gaya muku dalilin abin da ya sa ta nada kantamoni ai babu wani dalilin da ta gaya mana mu gamsu a matsayin ƙasa ta najeriya nan mai kan mulkin demokaradiyya a zo a ce za a gaya maka dalilin da za ya kasance ba za a yi zaɓe ba ai babu wannan dalili akwai zama da aka yi da hukumar zabe ta jiha da 'yan jam'iyyu akan wannan shiri na gudanar da zaɓe. to a shi ne abin da ba mu mamaki ma kawai sai muka ji kawai an ce an naɗa wasu sabon sababbin kantomomi wadda sun yi alkawari sun ce ba da daɗewa ba za a yi wannan zaɓe to yanzu mai rage muku to abin da ya rage mana dai ana kira ga mai girma gwamnan jihar bauchi don mu muna nan muna nan muna ta neman jama'a akan cewa za mu tsaya kuma mun tsaya takarar nan to idan aka ce ba za a mana zaɓen nan ba fa to gaskiya mu ba mana adalci ba demokaradiyyar ne kawo shi amma ya zama juya wa baya wa demokaradiyyar nan hakika aka yi haka to ba mana adalci ba Alhaji Kabiru Muhammad Barwa Bauran Bauchi shine mai tallafa wa gwamnan jihar Bauchi a fannin siyasa ya yi bayani a hukumance. To haka ne an hakika na da kankan kuma ka san abubuwa irin na gwamnati watan abubuwa ana dauka matsaloli ne da kuma sukuni yadda za a aiwatar da abubuwa saboda a zauna lafiya duk abin da za a babu zaman lafiya ko ba zai yi ba. ka yi maganin cewar batun zaman lafiya kana nufin yin zaben zai haifar da rashin zaman lafiya ne? ko kadan ba zai kawo don an yi zaɓe a ce za a faɗa zaune lafiya ba za a samu zaman lafiya a ita makaradiya ake yi ai gwamnati kullum ba wai tunanin abin da jam'iyyar apc ta adawa ta ce ma za ta je kotu to ai ba za ka hana mutum sa ba da abin da yake son zai shi ne demokaradiyya din in wanda apc ma'aikata ya ce zai je kotu din me yawa ita ne take son wasu abubuwa da ba samu zai bukata ba zai je kotu martani kenan dangane da korafin jami'ar apc kan rashin gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar bauchi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya